Ah, yana magana game da interest da ke eh, ruwa da abin nan da ake dora ma abin da ake ce ma mai sunan shi loans da muke karba a cikin rayuwanmu yana magana game da shi shi ne yake tambaya yake ce wani irin abin ga ke cikin riba na dinja wanda ya kamata al'umma su fita a cikin wannan yanayi mai musulunci ya ce game da shi a wannan lokaci abin da kenan ne wanda yake ya danganci riba kamar da dan uwa ya nema gaskiya riba yana nan kashi uku wanda musulunci ya kai matukan tsoratarwa game da shi muna da riba wanda ake mata suna ribal fadl sannan muna da riban nasi'a wayan ga duka ababa ne waɗanda yake ba su da kyau zan yi bayani kai amma ya kamata ya yi ma mutane kalai me ake ce ma riba kama in zo da shi riba الربا في اللغة النماء والزيادة في الشيء وارتفاعه idan linguistic na laraba suka ce riba interest abinda su suke nufi shine a kara abu ko ya yi kari ko ya daukaka sama ga abin da da aka sani misali na karbi 1 cd da zan bayar shi aka kara 50 pesos shi 1 cd 50 pesos wannan 50 pesos nan to ana ce mai riba ya karu bisa kai to wannan linguistic kenan amma muka dawo bisa kan anin shari'a shi ta ce mana ma yuzadu ala asulil bayya shine abin da ake karawa bisa kan asalin kasuwanci kasuwanci da aka yi abinda ake karawa a kai awudain ko kuwa a'a bashi misali na zo na sayi motanka da niyan na baka 1 cd na kuma kawo maka sauran 1 cd amma bayan wata daya shi ka ce to wata daya ne zai yi sannan 1 cd ya zo shi dai na kara maka 50 pesos abin ya 2 cd 50 pesos kaga wannan cikin kasuwanci an yi mata kari domin da yanayin jinkiri ya zo musulunci bai son wannan ko kuwa a'a na zo na karbi rance ne wannan rance da na karbi sai na ce makan allah yadda na ainihin kawo maka shi bayan lokaci kaza shi ka ce a in dai ya kai wannan lokaci shi dai abin ya yi kaza ina tune a rance da da za mu karbi shi a kasan europe a britain kenan mun anin komi mun kare kuma dace na kai in dai za mu biya kudin cikin shekara daya ko nawa muka karbi babu anin matsala a kai ko muna da hanya mu karbi har zuwa ga 50,000 euro to bayan komi ta kare ba mu sani ba ko dai wasu suka yi zogon kafa suka sa hannu a ciki shi aka ce a yanzu akwai wani taxis da zai zo kai ya kamata mu biya to daga wurin muka ce shi dai bai dace ba to wannan shine ababa da ke anin cima mu a kuriyar asali abin da ya sa musulunci ya haramta wannan limani inda mutum na da iko abin da aka yi masa kari a kai nan inda na da wannan iko ai da bai bukatar rance kuma ta shi sa tun da bai da iko ya sa ya nemi rance ya kamata ma a tausaya masa ne ko a rige masa ko a yafe masa ba kuma kuma dokin nauyi a dora masa ba shi yasa Allah kuma ya ki mu kai hannaye mu zuwa ga halaka Allah ka dai sani irin abin da interest ya yi ma mutane wasu sun gudu sun bar gari wasu sun gudu sun bar yara wasu sun gudu sun bar kasuwanci wasu sun bar zuwa masallacin juma su bi interest domin uwan ma baka biya ba balle wanda aka dora maka to kaga wannan shine ababa da suka zomo abin da ke ciki wanda bai dace ba شيسا تحريم الربا في الكتاب والسنة النبوية اختلف العلماء في طريقه ولم يسيب كولي أنا أرم تربا دوس أبابا تعمى آيا قائشيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الله كرام سونم إيماني شيسا أما سينك مؤمني الله يتشوكو سورة الله abin da ya rage kuma na riba duka kowa ya wasu ka bari sa ai kai nisa ga barinta in dai kai mumini ne ka ji Allah ya baka sharati amma ka gaba ka bari ba to kai ba mumini bane shi bai sai wurin ba ya ce kaga nan duniya kai ba mumini bane me zai faru fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih in ba ku ji kun yi abin ni Allah na ce ku aikata na kada ku karbi ba she kuka karbi ta kusan kun sa rigan yaki wanda kuma za ku je ku yaki Allah ne da manzonsa in ka iya Allah mun gane amma idan kuka bari wa in tubutum da kuka karbi she daga ba ku ce kun tuba ku karba kuma falakum ru'usu amwalikum uwar kudin dama naku ne wani collector da ka ce dama naku ne wani insihun wani wani duka naku ne kuma kada ku yadda ku yi zalimci kada kuma ku yadda a zalimce ku wannan shine abin da Allah ke ba mu labari wata ayan kuma Allah ya ce mana wa akhdhihim riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima akhdhihim riba wannan aya ne da Allah ke kokkosa ma anin Yahudawa yace da karban su riba alhalin an hane su wa qadnuhu anhu alhalin ni Allah na hane su shi sa su suka bada anin riba ya mamaye kowa a cikin duniya wadanda suke wannan su ne waɗannan yahudawa alhalin an hana su wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin kudaden mutane kan hanyar banza وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما من أن باسو عذابا ميرددي shi yasa mai cin riba duka ko musulmi ne Allah ya sa ka cikin Yahudawa ya kamata ka sa hankali ya kuma ce mana la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba eh, annabi alaihi salatu ya haramta kuma ya la'ananci ya tsine ma. maciyin riba da wanda ke rubutawa da wanda aka cima da teburin da ake rubutawa kai da alkalami da ta rubuta da wanda za karbi riba ka zo kai shaida aka karbi ku duka Allah ya la'anance ku ta shi sa kamata al'umma a sa hankali domin riba bai da abin da yake ba su a cikin tafiya to barin baku wannan kadan na abin da riba ke bamu a cikin bala'in society hikmat tahrimin riba fil islam haram Allah ta'ala riba li adrarihi jasima Allah ya haramta riba ne saboda tuca mai girma da ya kunsha a bisa ga kan riba a cikin society yana tabin arziki ya kuma tabi riba arziki bisa kan wannan a ta'thiri fil mujtama iz inna fihi zulman farko cikin shi akwai zalimci rance ni za bayar wai don a taimaka shi aka ce in baka da collector ba baka ashe shi dai bai zama rance ba don asali rance talakawa ake ba amma nasu riban su mai kudi ake ba ba talaka ba farko huskan zalunci kenan don da an ce je ka ka collector shi ka je ka kawo gonan koko kai kuma da ka fito ka jabi kana zuwa ba koko balle ka kawo she ka je ka kawo gidan bisa inda ubanka na da shi da ka je neman rance she ka je ka kawo mota inda akwai mota mai jigila da ka je neman rance to ka gani waɗanda za su kawo da nan collectors nan duka to su ne ainihin wayan da dama masu kudin ne shi sa sun zo ni da suna wai za su taimaka musu sun zalunce masu kudin domin karshe kayan da suka aje a matsayin collector nan sun karbi duka kuma su kara kan nasu na farko talaka ke ba rance ba su ba talaka ba na biyu suka je suka ba mai shi suka kuma karbe shi rahani domin in yi mistake a kwace asalin kasuwanci kuma gabanin yana cikin ilimin gaibu imma a ci gaba ko a je baya kuma haka take ana hawa ne a fadi rayuwan haka take kana tafiyar lokaci ka je ka kai lorinka kana buga photos ko ture suna nan ba sai nan ba kana ko wani wurin shaka kamar injin break da aka tattaka break ko break da aka tattaka a suno ya bar hanyar ya yi lungu-lungu shi sa kana jin gingin gingin mai yasa sabida haka lamari take Allah bai komi su mutu ba wani lokacin shakatawa kamar kana montano wani lokacin shakata gangara kamar kana Idaho ko South Dakota ire ire wadanga ba duka ubangijin Allah ya ajiye shi ne don mu gano kamar ba sauki a rayuwa amma mutane ba su gano wannan ba